'Yan uwa 'yan Nijar masu sauraron mu a cikin wannan tasha ta mai albarka ta Hausar mu TV a daidai wannan lokaci. Mu nemi ku sallama irin ta addinin Musulunci Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To a yanzu haka da ya ɗauke muke da wani saƙo daga bakin Alhaji Dauda Tankama shugaban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar Nijar inda ya tura wani saƙo muhimmi zuwa ga Ɗan gwagwarmayar nan malam hassan wanda kullum a cikin ƙoƙarin kare haƙƙi yake shi ma ganin an tabbatar da ci gaba a jamhuriyar nijar tare da goyon baya ga cnsp To wasu mahimman dai batutuwa ne sakonni daga bakin Alhaji Dauda Tankama wanda ya tura wa Malam Hassan a yanzu haka za mu sanya muku su domin sauraron irin wa'annan batutuwan saƙonnin da suka fito daga bakin mai kishin ƙasa tare da son ganin ƙasar ta ci gaba ta zauna lafiya don ganin al'umma sun amfanu da ciki da wannan gwamnati mai albarka ta CNSP sai dai mai sauraro kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewar mu a cikin wannan tasha ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a yaushe. Haka zalika daga baya za mu sanya muku bayanan Malam Hassan ɗan gwagwarmaya wanda ya mayar wa Alhaji Dauda Tankama akan muhimman bayanan da ya yi turo masa saƙonni ne dai masu muhimmanci. Fatanmu dai har kullum Allah ya cice mu alkhairi Allah ya mana gamdakatar Allah ya zonar da kasashen mu lami lafiya ya tsare Nijar AES da ma kasashen al'ummar musulmi baki daya da wannan za mu ce ai sauraro lafiya Assalamu alaikum Dr. Malam Hassan barka da warhaka ina maka fatan alheri da fatan kana cikin koshin lafiya Alhaji Dauda Tankama ne daga nan birnin Niamey shugaban kungiyar adrodev association drug development kungiya mai fafutuka da ci gaban kasa da kare hakkin da adam mataimakin haɗaɗɗen kungiyar hula na mnsp inci eh, dokta yana da sako hudu a gaugauce zuwa bangare hudu na farko zuwa ga sarkin makareta maras dalili wanda da waɗanda suke aika mai rahoto daga nan tsakiyar birnin yamai wanda suke minister minister da wanda suke direction direction da kuma 'yan ta'adda da yake da lambobin su da suke kiran shi eh, wanda suke ga mai karya tun farko har zuwa yau inda magana da ya gaji da kaga shekaran jiya hari da ya ce an kai communication shurfa shi ne ya hodi kuma shi kare ta kanshi da kanshi tunda ya ce an kama sebe an kama mer an kama wa kuma shi ya yi ya ce a wai mayar ana shirye-shirye ya kama katanga ketare kaka mai dan kafa zai tsere ma mai bindiga in mai haɗi mahaukaci ne mai saurare ba mahaukaci ba ne mutane su yi da gane cewa dai mai dalili sojan haya ne na faransa sojan haya ne na 'yan siyasa wanda kullum yana jin daɗi an ce an kai hari an kashe sojojin nijar shine yake jin daɗi shine birgewa shi shine gore shi shine yake jin daɗi da haka Allah mana tsari da shi a ci gaba da alkunut wanda ba su sun Niger Allah ya muna maganin su eh, sako na biyu ina yin shi zuwa ga wa'anda suke aika mishi rahoto tun da ba a ce musu tsoron Allah ko su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda ba sanin Allah suke ba wanda suke nan ƙasa tana biyan su an yi amana da su suna aiki na gwamnati suna nan office office su ne suke ciran labaru kuma na ƙarya inda ko na ƙware suna arka mai dalili to muna kira ga cibiyar cnsp kiyo ceton ƙasa a ƙarƙashin jagoranci mai girma gana Abdulrahman cani a ɗauki mataki ka tsaura kuma a sa bincike akwai kaya na zamani wanda ake iya gano su wane ne a daga nan birnin ya mai suke alaka da mai dalili suke aika mai labaru na karya ana tahiya talaka yana gani a ƙasa suke ɗaukar bayanu na karya suna aika mashi wanda ba ci gaban ƙasa suke so ba wannan shine sakona na biyu sakona na uku zuwa ga kaho watsa labaru na bbc wanda suke zaune abuja wanda ba su da wani correspondent duk kamfanin watsa labaru yana da wakili ba su da wakili yanzu a nan Nijar wanda ke aika masa rahoto amma su zamana daga Abuja labarun shekaran jiya da aika aika kowa na san labarun ƙarya ne na an kashe 45 wa an yi kasafi cikin sati da ya wuce an kashe an kashe wai soji kusan 100 wannan labaru ba na gaskiya bane su ma kaga wanda ke aiko su ba a ce mata ta ji tsoron Allah saboda ba sanin Allah ta yi ba tunda bai kamata ba kana guri kana jin daɗi kai dan Nijar dan kana aiki ka watsa labaru kake jin daɗi ka ji an ce an kai ma ƙasar ka hari an kashe ɗan ta'adda abinda ba a kashe ba a hito ana gi bbc ta ma 'yan nijar adalci ta ma cnsp adalci ta ma sojin nijar adalci wannan bayanu da aka hudu shekaran jiya labaru ne na karya wanda ba haka nan bane zance yake muna son bbc ta ma 'yan nijar adalci kuma magabata su bi abinda bbc take da irin rama saboda ba gaskiya ba ne ba ku da wakili ga kasa kuna cin abuja zamni kuma kuna ɗaukar labaru na karya ana watsa ba duniya da haka masu saurarin bbc ba fa bbc ce ta da ba ba ta da ba ce yanzu ta canza ta zama sojin haya na tura mulkin mallaka da wasu 'yan siyasa wanda suke nan zamne wanda suke jiran koyo ko gobe ta canza zane a dauki iko a basu wannan shine kiran da muke yi sai kira ga al'umma 'yan niger ku ci gaba da alkunut da addu'o'i eh, ga cnsp da kuma janar abdurrahman chani da ya ɗauko ga hanya ta gyaran ƙasa wadda talaka zai gani a ƙasa da haka muna kira a ci gaba da addu'o'i da alkunut duk wanda ke da muguyan niyya zuwa ga Nijar in wara hulla ne in mai tushe ma ne in mai gyaruwa ne Allah ya gyara shi in ba mai gyaruwa bane kuma Allah mana maganin shi masu neman su yi da takalmi ciwon ga tahiya kuma muna kira ga CNSP a ƙarƙashin jagorancin mai girma janar Abdurrahman Chani wannan kudiri da aka ɗauka na 27 ga wata ga masu ma kasa zagon kasa. a kakkaɓe mishi ƙura duk wanda an ka kama da zagon ƙasa da haɗin kai in ɗan jarida ne in ɗan hula ne in ɗan sandika ne in wane ne a mishi hukunci yadda ya daidaita gare shi wannan shine kiran da muke yi a ɗauki matakai minisar minisar direction direction wanda suke satar labarun karya suna kama ma 'yan siyasa suke jira a maido iko suke kama ma tura mulkin mallaka a ɗauki mataki gare su Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tare albarka ina maku fata alkhairi ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Yomul Ahad Dimash 21 ga wata na uku na musulunci Rabiul Awwal hijira 1446. ya yi daidai ga watan masu amsar albashi ga hukuma 22 ga wata na tara september miladiya demil ventikat yan uwa musulmi masu albarka kun yi saƙon alhaji dauda tankama wannan saƙo ya ƙa'itar sosai kuma akwai abubuwa kusan guda biyu da ya kamata mu lura da su na farko 'yan adawa ƙasar nijar irin su maras dalili wanda ko da wani lokaci suna kwana suna tashi suna kirkire-kirkira abubuwan da za su tayan matalakawan Nijar hankali wa'anda ke ƙasar Nijar da wa'anda ke wajen Nijar. Kenan duk lokacin da kuka ji magunguna daga bakunansu yana da kyawu ku aje hankalinku da kunne na basira ku saurari menene magabatanku sun kaci. Abun nan da magabatanku sun kaci shine gaskiya. abun nan da su maras dalili suke faɗa wannan ba gaskiya ne ba wannan shine ya kamata dukkan ɗan ƙasa na gari mai kishin ƙasar Nijar ya kula da haka domin maras dalili babu shi cikin Nijar kuma ke nan suna iza masa labaruka maciya amana ƙasa ne kamar da Alhaji Dauda Tankama ya ce ya kamata hukuma ta kula da kyau suna na a cikin minister minister suna aiki ƙarƙashin Nijar suna ci cikin arzikin Nijar amma suna ke ma Nijar zagon ƙasa suna ɗaukar labaruka da rahotannin na ƙayya suna aika ma maras dalili yana watsawa saboda shi yana tambaɗaɗɗe ya kisha abin nan ƙasarsa a cikin zuciyarsa na farko kenan na biyu gidajen rediyo ka irin su BBC wanda kuna gani ila Isuhu yadda take ba da labari kuma ita ba cikin Nijar take ba kuma ba ta da wani wanda ke wakiltarta a cikin Nijar wanda za a yi abu ya faɗa mata su dai mutanen na waɗanda kai aika ma maras dalili rahoton ne suna ke ba ta rahoton ne na ƙarya ita ma tana watsawa saboda ba ta da kishin ƙasar Nijar na uku sai ja hankali shine duka wani gidan rediyo na duniya duka wani gidan talabijin na duniya babu gidan rediyon da ya gidan rediyon ku na ƙasar Nijar. babu gidan talabijin kin da yake gidan talabijin kinku na ƙasa na Nijar Tele Sahel. Saboda haka ku mai da hankali game da kallon Tele Sahel. A wannan hayya za ku fahimci ayyukan da gwamnatin Majalisar Ceton Ƙasa CNSP take yi a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Ko da wani lokaci in kana bibiye da Tele ta ƙasa za ka rinka ganin abubuwan da ake yi wa'anda na ci gaban ƙasa da waɗanda ke kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar Nijar. amma duk lokacin da ya zan baka aiki da tele ta ƙasa baka aiki da gidan rediyo na ƙasa duk abin da zaka saurara a waje zaka saurare shi ba za a baka rahoto mai kyawu ba saboda ka kira ga dukkan al'ummar Nijar 'yan ƙasa na gari ku ci gaba da mai da hankali game da tele ta ƙasa ita ce tele sahel ku rika kallon abubuwa sa'an nan za ku san namijin ƙoƙarin da majalisar ceton ƙasa cnsp take yi a cikin wannan tahiya kuma sa'an nan za ku sani wa'annan mutane munafukai ne azzalumai ne karnan farauta 'yan siyasa ne karnan farauta turawa ne abinda suke so su ruguza ƙasar nijar su wa'anga mutane da ke kai suna haushi a cikin yanar gizo lokacin da duk kake kallon abin da ake aikatawa a cikin ƙasar ka a wannan lokaci za ka san makircin mutumin da ke tinkara ka yana sai ya maka karya a cikin kunnuwa Allah ka tsare mu na ƙasar mu ta Nijar Allah ka kiyaye muna ƙasar mu ta Nijar, Allah ka ɗaukaki ƙasar Nijar, Allah ka ɗaga tuta ƙasar Nijar, mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani, Allah ya tsare muna shi, Allah ya kiyaye muna shi, akwai mataimakin sa Ali Lamin Zain Prime Minister, Allah ka tsare sa, Allah ka taimake sa, akwai mayyan ministrori irin su Modi, irin su Colonel Ibiro, irin su Tumba da makamantan su, Allah ka tsare muna su, Allah ka kiyaye muna su, Allah ka ba su ikon sauke nauyin da aka ɗora musu a cikin wannan jagoranci. Akwai gubernar gubernar na jihohi gaba ɗaya daya akwai prepe prepe na jihohi gaba daya akwai ade ade na jihohi gaba daya akwai sarakin gargajiya Allah ka tsare na su uwaye al'umma Allah ka kiyaye na su dukkan wa'annan taron jama'a da suke karkashin ainihin wato majalisar ceton kasa ta CNSP suna kokarin kawo wa canji a kasar Niger suke kokarin kawo maslaha da gyaruwa. al'umma kasar Niger Allah ka taimake su Allah ka shiga a cikin lamuransu Allah ka tsare na su Allah ka kiyaye na su da kiyayewa ka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zul jalali wal ikram assalamu alaikum wa rahmatullahi to wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma sauraro kamar yadda kuka saurari dan uwa dan malam hassan inda ya jawabansa bayan sakon da dan gwagwarmayan nan ya turo masa alhaji dauda tankama shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a jamhuriyar nijar wanda ya wasu bayanai daki-daki dalla-dalla muhimmai akan abin da ya shafi jamhuriyar Nijar da ma gwamnatin CNSP tare da kungiyar AES kamar yadda kuka saurara dai ba tare da mun ƙara dawowa baya ba domin maimaita irin abubuwan da kuka saurara. To muna roƙo ilahu jalla mai duka ya tsare jamhuriyar nijar ya kare jamhuriyar nijar da ka hasadan masu hasada da makircin masu makirci sannan kuma ya tsare jamhuriyar nijar da dukkan wani abin ki ya tabbatar da alkhairi a kafatanin ilahirin jihohin jamhuriyar nijar da ma shugabancin birgediya janar abdurrahmani chani ya kuma ƙara ƙarfafa wannan ƙungiya ta aes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 haka zalika idan kuna da wani kwamen rahoto ko wani tsokaci ma iya sauraron ku ta wannan namba whatsapp ɗin tamu kamar yadda kuke gani da wannan zamu ce bisalam a huta lafiya daga tashar hausar mu tv barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma